إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم And falling made the ocean, rivers, lakes, streams, and rain. Bow their waves in pure submission. Upon the earth to praise His name. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na al'askar shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga anan gidan rediyon freedom radio jama'a da ke yaɗa shirye-shiryen ta a kan mita casa'in da biyu da ɗigo tara a nan cikin garin kaduna shirin na al'askar shiri ne da kan zo muku inda shirin kan fara kawo muku fasaran hudu ba daga masallacin harami inda daga baya kuma mukan ji ga bangaren alaskar inda za ku kira domin karantu addu'o'i da malam ya bada a makon da ya gabata inda malamin namu dr hamis alhafiz limamin masallacin yan lilo da ke tudun wada kaduna kan fasara hudu da wato aka gudanar a masallacin na harami don haka yanzu ma muna tare da malam akarmakallahu assalamu alaikum kuma da da yake lokaci ya yi kuma da za mu fara da alaskar kafin shi imam ya hawo bisa mumbari to alhamdulillah kamar da aka saba duk mako muna kawo addu'ar da za a karanta mm. wanda idan masu saurare sun bugo ita za su maimaita a makon da ya shuɗe mun ɗauki zikirin da ake tsakanin sujada guda biyu ma'ana idan mutum ya ɗago daga sujada ta farko kafin ya koma ta biyu akwai abin da zai faɗa to za mu sake maimaita wannan addu'a yau saboda muhimmancin ta wato mutum da ya ɗago daga sujada ta farko sai ya ce rabbi firli rabbi firli اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجبرني وعافني وارزقني وارفعني وانا يتشهد هذا ابو امانه to masu haro kun ji addu'a da mal ya bada kuma za a kira domin a wato maimaita wannan addu'a lambobin da akan kira su ne kamar yadda aka saba za a kira domin karanto wa'annan wato addu'o'i musamman da malam ya bada a cikin wannan shiri na al'adar idan akan mu fara samun kiran ina ga akwai lamba sufuri takwas a biyu uku bakwai uku tara tara tara biyu da sufuri takwas sufuri tara bakwai bakwai bakwai biyar hudu hudu tara waɗannan su lambobin da za a kira a cikin wannan shirin al'akar domin maimaita addu'o'i da malam ya bada. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam wa magana? ummu aiman daga kinkinau ummu aiman daga kinkinau bismillahir rahmanir rahim rabbi ikfirli rabbi ikfirli اللهم اغفر لي وارحمني wa وجبرني وعافني وارزقني وارزقني وارزقني ورفعني كفاتا لا تكفي الحمد لله to muna guda a yanzu za mu za mu tafi da wato hudu da shi imam ya hau mun bari الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ودي أتاك Allah shine mabuwayi مبوعيني كوتا mai mulkin dukkan shi ubangiji mai kyauta wanda ya saukar da littafi ga bawansa don shirya da kuma tunatarsuwa ga ma'abota kwakwale sannan Allah subhanahu ta'ala ya sanya ilmomi masu amfani ya ajiye cikin Qur'ani da hujjoji bayyanannu da kuma fayyace al'amura ira da aminta Allah tabbata da shugaban ma'anar Muhammadu wanda ya zo mana da alkur'ani mai girma sannan ya zo mana da ayoyi da ambato wanda yake bayyananne ya yi jihadi don ɗaukar Allah matuƙar shahadi sai ya zama shi ne sai wanda ya yaƙi Hira da amincin Allah tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa baki ɗaya Allah ya aminci mai yawa gare shi har zuwa ga ranar sakamako bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah maɗaukacin sarki domin tsoron Allah shine mafi riban kasuwanci da kuma ɗa'a sannan ku kiyaye saba ma Allah domin bawan duk da ya saba ma Allah ya wuce gona da iri hakika ya tafi don haka ku kama abin da magabatan ku na kware suke kai da kuma jama'ar musulmi sannan ku yi riko da shiryar ku da abin da suke kai wajen aƙida da aiki da kuma ji da biyayya sannan ku kiyaye zalunci domin zalunci abin kyama ne wuta ne ranar alkiyama sannan abu ne mai muniya ko bayan Allah ku sani Allah ya saukar da alkur'ani mai karamci don wasu manufofi da kuma hikimomi don haka shi littafin Allah ne tafarki don shirya da mutane yana daga cikin mafi bayyana don ya tsarkake zukata da kuma gyara zukata da kuma miƙa da ɗabi'u da kuma nuni ga mutane zuwa ga tafarki miƙaƙe sannan don ya zanto hujja mai ƙarfi da kuma dalili bayyananne wanda kowa zai iya gani dangane da gaskiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima saboda abin da ya isar daga ubangijin sa duk da dare na kaiwa da komowa duk wanda ya tuntuntuni cikin alkur'ani mai albarka zai samu cewa qur'ani ya kunshi dukkan abin da rayuwa ke bukata da kuma bukatun mutane da kuma abin da zai faranta musu rai cikin su da kuma su. babu wani tafarki daga cikin tafarkin tsira na alheri face alkur'ani yayi bayani ya yi nuni zuwa gare sa babu wani tafarki na sharri face alkur'ani ya yi hani daga barin bin wannan hanya sannan kuma alkur'ani ya kunshi abin da zai gyara akidun mutane da ɗabi'unsu da kuma mu'amalolinsu da kuma dukkan sha'aninsu shi dai alkur'ani mai albarka an saukar da shi don a tabbatar da zukatan muminai dangane da ubangijinsu su samu nutsuwa. natsuwa da kwanciyar hankali su yi jayayya da shi don gaskiya don su kara gaskiya da shi su kara haƙƙoƙi da shi alƙur'ani ya kunshi da izinin Allah yana kira zuwa ga al'umma masu tausayi da son junansu ko jin kai su wannan wata mas'ala ce wadda ne zai sanya su ƙarfi akan makiyansu Allah yake Muhammadu manzan Allah ne waɗanda suke tare da shi masu kallazawa ne ga kafirai sannan tsakin tsakankanin su masu jin kai za a gansu suna ruku'i suna sujada suna neman falala daga wajen ubangijinsu da yardan Allah hakika wannan al'umma mai girma sun zama aya guda daga cikin ayoyin ƙudurin Allah madaukakin sarki wanda Allah ya rayar da ita a doron ƙasa yadda Allah ya kirkire su ya samar da ita yadda ya ga dama dukkan abin da Allah subhanahu ta'ala ya sanya mutane su gudana akai haka Allah ya tsara su da fuskan aqida mai tsarki da kuma tunani mai kyau da kuma ɗabi'u da kuma ma'aunai wanda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya kasa alqur'ani mai albarka da izinin Allah shi ne zai iya fitar mana da wata al'umma irin waɗancan al'umman da izinin Allah in mun koyi da su sai dai babu makawa ga matasan wannan al'umma su tashi su zage dan su bi farkin magabata na kwarai tun daga imani tabbatacce da kuma dogaro ga Allah da kuma riko da igiyar Allah shi kaɗai da kuma yin imani da ƙaddara da kuma gasgata alkawarin Allah da kuma narkonsa da azabansa da ƙyacewarsa da kuma yadda da Allah wanda yake shi ya halicci manzo ya turo sa wanda ake so mu koyi da ɗabi'unsa tsira da amsa Allah tabbata a gare shi da magabata na kwarai ya ku bayan Allah Allah ya kiyaye ku da waɗannan za su tabbata a cikin zukatan ne, to da sun samu tabbata akan dukkan jarrabawa da duk damuwa da kuma dukkan fada da ke tunkarar su ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa Wasallam, ya faɗi yana gaya wa ɗan Abbas Allah ƙara musu yadda su biyu yace na ɗaya ka kiyaye Allah shi ma sai ya kiyaye ka ka kiyaye Allah za ka same shi a gabanka in za ka yi roƙo ka roƙi Allah shi kaɗai sannan za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah shi kaɗai sannan ka sani da duk al'umma za su tattaru a kansa amfanar da kai da wani abu ba za su iya amfana ka da komai face a inda Allah ya riga ya kaddara maka tun ranar gini tun ranza ne haka da za su tattaru a su cutar da kai da wani abu babu wanda zai iya cutar da kai face abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta tun ranar gini tun ranar gani an ɗauki alƙalamin ƙaddara littattafai sun bushe wannan shine hadisin Imam Ahmad a cikin Musnad da turmizi kuma yake hadisi ne kyakkyawa ingantacce ya ku dandazon musulmai yana daga cikin mafi girma abinda musulmi zai yi alfahari da shi a jiya da kuma yau da kuma gobe kuma mafi cancanta abin da ya kamata musulmi su tsaye da rayuwarsu a kai ne littafin Allah matsaukakin sarki kuma lallai hanyar yi wa littafin Allah hidima buɗaɗɗiya ce kowa yana buƙatar ta zai iya binta da zuciya wacce take cikakkiya da gaskiya da ikilasi da kuma fatan samun lada da kuma neman ƙari na daga ribar duniya da lahira Allah madaukin sarki ya lamunce Malik ma littafinsa cewa zai kare shi Allah ya ce lallai mu muka saukar da Qur'ani kuma mu ne za mu kare shi Allah ya sauka cewa bayan bayansa haddace wannan littafi a cikin zukatansu da rayukansu da kirazansu godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talibai. Duk lokacin da wannan ƙasa ta Saudiya masarauta mai albarka ta tafu a hannun shugaban wannan ƙasa sarkin wannan ƙasa faisal haka sa bayansa 'ya'yansa masu ɗa'a masu albarka waɗanda wasu rasu Allah ya su muna roƙo Allah shigar da su aljanna har zuwa zamanin mai wa harami hidima guda biyu wato sarki salman Allah ya kare mana shi da kuma mai jiran gado wato muhammad salman yana daga cikin mafi girman aikin su shine dai kulawa da himmantuwa da littafin Allah. Iwallah. Eh, Shi ne kiyaye shi da karanta shi da kuma tuntuntun a da kuma kulawa da sunan manzan Allah hakika hanyoyin kulawa cikin alkur'ani ya yi yawa daga ciki akwai raba kyaututtuka da shirya musabakoki kamar musabaka da ake ta duniya ta maliki salman bin abdulaziz don haddace Al'ƙur'ani, da kuma karanta shi da kuma fassara shi wannan an shirya ko ana shiryawa na ainihin maza da mata wanda a wannan shekarar an shirya tsari wanda yake mai kyau wanda ma'aikatar kulawa da harkokin addinin musulunci ta kula da shiryawa waɗannan hanyoyi ne waɗanda za su taimaka wajen arzika yara da kuma sa musu karsashi wajen haddace littafin Allah a zamanin da himma ta yi karanci sannan kuma abubuwan da ke ɗauke hankali sun yawa lallai wannan yana daga cikin abin da musulmi zai alfahari da shi a wannan ƙasa mai albarka mai ni'ima na kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya da Allah ya ba mu ƙarƙashin kulawa da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah muna addu'a Allah ya saka mu shugaban wannan ƙasa da mai jiran gado ya sanya duk abin da suke gabatarwa ga musulunci da musulmai a cikin kyawawan ayyukansu ranar da zuciya ko ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah da zuciya ko tafiya Allah ka sa na ciki ina roƙon Allah ya dakatar da su ya tabbatar da su da waɗanda za su tarayya ciki lalle wasu matasa ne sun yi imani da ubangiji da su ka ƙara musu shiriya ina neman tsaron Allah daga shaidan biyu Allah ya lalle lallai wannan alkur'ani yana siyarwa zuwa ga abin da shi ne mafi tsayuwa yana bishara ga muminai waɗanda suke aiki na kwarai bisa ga cewa suna da lada wanda yake mai girma Allah nake roƙo mu albarka da ni da ku cikin alkur'ani mai girma Allah ya amfanar da ni da ku da abin da ke ciki daga ayoyi da ambaci wanda yake mai hikima ina faɗin zance na wannan na roƙon Allah ta'ala gafara gare ni da ku da sauran dukkan tsokacin musulmai daga dukkan zunubi da kuskure ku roƙe sa gafara kutuba zuwa gare shi lallai Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin ya ta tabbatar ga Allah ubangijin talikai na shaida ba tare da tashi Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya na shaida farin jaka da annabi Muhammadu shaibo bawansa ne manzansa ne da Allah ka tsira da aminci da albarka ga bawanka manzanka annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da wanda suka biyo su da kyautata zuwa ga ranar sakamako bayan haka hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba za a yi tashin kiyama ba har sai zamani ya yi kusa da juna sai ya ga shekara ta dawo kamar wata wata kamar sati sati kamar kwana ɗaya sai ka ga kwana ɗaya zama kamar sa'a ɗaya sa'a kuma sai ta zama kamar kawai kyaftawa idanu ko wani abu mai kama da haka hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi bayani wasu daga cikin alamomin tashin alkiyama daga cikin akwai karancin albarka cikin zamani da kuma shagaltuwar mutane da abin duniya da kyalekyalinta da kuma jin daɗinta da kuma ɓata lokaci cikin abin da bai da amfani ba za su amfana daga zamaninsu ba balle a cikin addini ko a cikin al'amarin duniya watakila yana daga cikin abin da muke gani shine abin da ya janyo haka shine hutu da jin daɗi da more rayuwa sai dai wajibi ne musulmi ya ƙoƙari ya daidaita rayuwarsa ya kalli manufar da ta sanya aka halicce sa Allah ta'ala ya ce ba mu halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu ba na neman arziki daga gare su ba na neman su ciyar da ni Allah shi ne mai ciyarwa ma'abokin karfi ko mai iko lallai shi mutum yana da manufa da kuma sako da ya sanya Allah ya halicce shi ba halicce shi don shi da sha da bacci da hutawa ba da ba ta lokaci waɗannan abubuwa duka ana amfani da su ne don mutum ya nemi taimakon su da wajen yi wa Allah da'a babban malami ibn usaimin Allah ya ji kansa da rama yake cewa in aka ce menene tafarkin da zai sanya lokacin mu su zama masu albarka sai mu ce shine yawan ambaton Allah madaukakin sarki dalilin wannan shine faɗin Allah madaukakin sarki Allah ta'ala yake cewa karka da'a ga wanda muka kalantar da zuciyarsa kuma ya bi zuciyarsa ya zama al'amarinsa a wace ya zama wato sha'aninsa ya zama ba shi da wani albarka idan mutum in ya kawo da kai daga ambatan Allah ya bi son zuciyansa Allah zai cire albarka daga cikin al'amuransa wannan kuma shine muke iya gani cikin halin da dama daga cikin mutane abin bakin ciki Allah ya rafkanar da zukatansu daga barin ambatan Allah sun bi son zukatansu al'amuransu sun wawwatsi suna bata lokuta da kwanuka ba su da wani abu da suka mai amfani zancensa ya tsare Allah jikansu da rahama ku ji tsoron Allah ya ku musulmai ku gode ma Allah akan ni'imomin da ya maku saboda Allah ya muku baiwa wallahi na wannan albarka da kuke ciki na sha'aban wannan wata na sha'aban wuri ne na ɗaukaka ayyuka zuwa ga Allah na bautan Allah maɗaukacin sarki ku gaddage wajen yi wa Allah ɗa'a ku daddage wajen yin amfani da lafiyan ku kafin rashin lafiyan ku da wadatuwan ku kafin talaucin ku da samartakan ku kafin tsufan ku da rayuwar ku kafin mutuwan ku sannan ku sani ya ku bayan Allah Allah ya umarce mu da wani al'amari ya fara da kansa Allah sai ya ce lallai Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga farin jaka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ku masu zallan imani ku yi salati da musulmi gwargwadon yaka iyawanku Allah manzo Allah ta sanar ya ce wanda ya mun salati guda ɗaya Allah ta'ala zai masa salati goma sannan ya kankare masa zunubai goma sannan ya ɗaukaka shi daraja goma muna salati muna cewa ya Allah ka sanya salatinka da rahamarka da albarkarka ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu jagoran masu tsoron Allah kamakon annabawa Muhammadu dan Abdullahi wanda yake bawansa ne manzansa ne shugaba na alkhairi jagoran alkhairi annabin rahama ya Allah ka tayar da shi a wani matsayi abin yabo wanda kowa zai kishi da fatan gama shi ne ya samu wannan matsayi ya Allah ka yarda da halifofinsa guda hudu jagororin nan abubakar da umar da usman da aliyu ya Allah ka yarda da sauran sahabbai baki daya da tabi'ai da waɗanda suka biyo su da kyautatawa zuwa ga ranar sakamako ya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ka tabar da duk wanda ya tabar da musulunci da musulmai ya Allah ka sanya wannan ƙasa ta zanto amintacciya da sauran ƙasashen musulmai da sauran ƙasashe ya ubangijin talibai ya Allah ka datar da musulmai mazansu da matansu da muminai mazansu da matansu ka matattun matattunsu marasa lafiyar mu ka ba su lafiya da marasa lafiyar musulmai ka taimaki zakaru ma iyakoki ka dakatar da jifan su ka tabbatar da dugadugan ka taimake su akan makiyanka su baki daya Za Allah ka datar da shugabanmu mai ne biyu hidima da mai jiran gado ga abin da kake so ka yarda da shi ka kama madigansa zuwa ga yi masa da tsoronka ka datar da dukkan tsokacin shugabannin musulmai ga dukkan alkhairi ya Allah ka sauka mana da ruwan sama karkasan ya musulun masu jeba tsammani ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu ya Allah mu mun zalunci cika wani mu gafarta mana kai mana rawa za mu kasance cikin tababbu ya Allah ka ba mu abin da ga duniya da lahira sannan ka kare mu daga azabar wuta za ku bayan Allah ku tuna Allah yana umarni da adalci da kyautawa da gwaiwa mu abuta kusanci yana hani daga barin alfasa da abinci da kuma zalunci yana muku wa'azi don ku wasu ku ambaci Allah madaukakin sarki zai ambace ku ku gode masa akan sa zai ƙara muku ambatan Allah ya fi komai girma Allah ya san abin da kuke aikatawa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. wannan ita ce fasarar kuduba daga masallacin harami inda limamin harami ya karanta wannan kuduba kuma malamin mu dr hamis al masallacin yan lilo da ke nan tudun wata kaduna ya fassara mana wannan kuduba muna fata an amfana da abin da aka ji a cikin wannan kuduba sai dai za sake komawa ga malam domin ya bayyana mana sakon da wannan kudu ba take dauke da shi a kama Allah. To a alhamdulillah yabo da godiya da jinjina su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya raya mu zuwa ga wannan hantsi mai albarka cikin wannan wata na sha'aban wanda yau muna takwas ga wata shekara ta 1443 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin garin makka zuwa cikin garin madina daidai da goma sha ɗaya ga watan maris shekara ta 2022 miladiya mun saurari hutuba daga bakin ɗaya daga cikin limamai wato ashaif addoktor abdallah aljuhani ashaif addoktor abdallah aljuhani al'imam shi ya jagoranci gabatar da wannan sallah a yau kuma a yanzu haka ko kuma ya karkare wannan hutuba sannan kuma ya jagorance ke jagorantar sallar juma'a ta wannan rana babban jigon abinda wannan hutuban take karantarwa bayan ya fara da gode ma Allah da kuma jaddada kalimatu shahada da kuma yabo zuwa ga farin jakada da salati da taslimi zuwa gare shi da kuma wato kira zuwa ga tsoron Allah ta yadda ya karanto wasu daga cikin ayoyi daga cikin alkur'ani waɗanda suke nuni zuwa ga tsoron Allah irin su ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku ku tuna wata rana wanda za ku tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala za ku bayar da lissafin dukkan ayyukanku da kuma abin da kuke aikatawa da kuma dukkan maganganunku da kuma abin da kuke faɗi baya ga wannan malamin sai magana akan wato tsada na wannan addini da kuma wannan rayuwa ta mutu musulunci ta yadda idan mutum ya kiyaye dokokin Allah gwargwadon iyaka iyawansa Allah ma zai kiyaye shi ya kama mana hadisin musnad na al'imamu ahmad da hadisin al'imamu turmidi wanda manzo Allah sa sanin yake cewa cikin hadisin wa yake gaya mana yake ta ihfazillah yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ihfazillah tajidhu tujahak in ka kiyaye Allah zaka samu Allah a gaban ka duk abin da kake shi ke maka jagoranci ba inda za ka matsa gwagwadon tani tsaye face Allah shi ne zai maka jagoranci in za ka faɗi sai ka faɗi daidai in za ka aikata sai ka aikata daidai babu tuntuɓe babu kuskuren da za a da a rika nadama saboda mutum ya kiyaye dokokin Allah ihfazillah tajirhu tujahak sannan yake cewa ka sani da dukkan lokacin al'umma na duk duniya nan za su tattaru a kansu amfanar da kai da wani abu su mai da kai mai dukiya ko mai mulki ko mai arziki to ba za su iya amfanar da kai da koyon face abin da Allah ta'ala ya riga ya tsara tun ranar gini tun ranar zane tun lokacin da Allah ya ce alkalin ya ce rubuta makadir kulli shai ya rubuta kadarar dukkan komai to babu wanda zai iya mai da kai abin da Allah bai rubuta maka ba haka kuma a ɗayan hannun da dukkan ɗaukacin al'ummar duk duniya za su tattara a kan sai sun mai da kai koma baya kasan ƙasa to ba za su iya ba a ce abin da Allah dama ya kaddara zai faru da kai na koma baya ko na tawaya ko na wani tattalin arziki ko na wata cuta ko wani damuwa da haka kenan da mun yi imani da Allah matakan imani to ba za mu rika zargin waɗansu mutane da cewa su suka ja mana kaza ba ko suka jefa mu cikin kaza ba saboda haka manzala su sanin yake cewa ka nemi taimakon Allah ka karaya akan bukatunka sannan kuma ka rika matsawa kusa da Allah da kuma kusa da kokarsa ka rika roƙon Allah subhanahu wa ta'ala akan biyan bukatunka ka rike Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da kai wannan shine babban abin da malamin ya kira zuwa gare shi a gaban huɗubarsa ta farko a gaban huɗubarsa kuma ta biya yi magana akan lalle babu shakka yana daga cikin abin da aka jarabci wannan al'umma da shi shine wato waɗansu alamomi na tashin alkiyama da suka fara bayyana ciki akwai wato wato rashin albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin waɗansu al'amura na mutane lokutan mu a rayuwar mu za ka ga abubuwa na albarka suna raguwa a kwana a tashi kaɗan kaɗan Manzala sana ya ba da labari cewa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama shekara za ta dawo kamar wata ɗaya kaga nan da nan da yanzu ka ta mun dawo sha'aban nan da ramadan nan da mun dawo sati ɗaya biyu sai ka ji an ce ramadan mm. to lokacin mu ne yake tafiya Zamani ne Allah ya cire mu albarka mm. zamani zai zo wata ya dawo kamar sati ɗaya sati ɗaya kuma ya dawo kamar kwana ɗaya kwana ɗaya ya dawo kamar sa'a ɗaya mm. to shi kenan an kama hanya sai ka ga minti ɗaya ya zama kamar kyautawa ikida ne kawai za ga kuma ka abin za ga haka ne to malam ya yi kira zuwa ga ainihin wannan tare da haka sai kulla alaka da watan da muke ciki amma duk da haka muna cikin wata mai daraja wata mai albarka shine watan sha'aban mu a musulunci babu watan da Allah subhanahu wata'ala yake tattare kamar a ce irin kasan karshen shekara mm. in disamba ta zo yan kasuwa za ka ga sun janye kudin su an janye kayayyaki wai ana lissafi za a shiga sabon shekara ko mm. to mu wannan watan shine watan da muke mm. amfani da shi ah, barka mu shiga bangare na biyu bari mu dauki wannan sako Hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kaduna, Kasiliya, hukuma ce mai manufofi da tsari, da gudanar da ayyukanta kamar yadda kudurin doka ya tanadi. Kuma ba shakka wannan hukuma ta Kasiliya tana sanar da cewa an samar da ita ne domin kai wa jama'ar jihar Kaduna hidima wurin sauwaka zirga-zirgar ababen hawa da kiyaye haɗura. Kenan hukuma ce ta jama'a da ta zo domin wa jama'ar jihar Kaduna. Wannan dalili ne yasa ita hukumar ta Kasiliya ke da hanyoyi da matakan kula da ayyuka da bibiyar ɗabi'un ma'aikata da ake horar da su sanin makamar aiki a kowane lokaci tare kuma da ɗaukar matakan ɗaukar ladatarwa kan duk jami'in da aka samu yana sa a dokokin aiki hakan ne ma yasa hukumar ke da kyakkyawar alaƙa tsakanin sauran hukumomi kamar kungiyoyin direbobi da jami'an tsaro da yan jaridu da sauran ma'aikatan da ke ayyuka a kan hanya ya kuma kamata jama'ar jihar Kaduna ta sani hukumar ta kansa ba za ta taɓa yin umarni ko ɗaukan wani mataki da za ta takura walwalar mutane ba don haka ne ma yasa hukumar ke kira da ake kira da babban murya ga jama'ar jihar Kaduna cewa su kara ta haɗin kai da fahimta da goyon baya kan ayyukanta tare da jan hankali da shawarwari kan duk wani batu da ya ya kamata a duba a yi magana ce gyara kayanka bai zama sauki mu raba ba wannan sakon jan hankalin al'umma ne daga hukumar Castilla. madalla baka mu dawowa daga wannan saƙo da muka ɗauka kuma a cikin wannan shiri na al'azkar inda malam ya gama yi mana bayani akan wato fasaran hudu da shi limamin harami ya gabatar a wannan rana ta juma'a yanzu za mu shiga bangare na biyu inda za mu tafi ga bangaren na al'askar inda ɗazu kafin wato liman ya hau mun mun fara ɗaukan wato kira inda umma iman daga kinkinau ta fara kira yanzu za mu koma kuma za a ci gaba da kiran lambobin da muka bada domin karanta addu'ar da malam ya bayar a ɗazu kuma nan za a sake nana alhamdulillah ga addu'a kamar haka addu'ar tsakanin sujada guda biyu mutum zai ce Allahumma firli warhamni wahdini wajiburni zukuni warzuqni fa'ani rabbi firli rabbi firli waɗannan su ne addu'o'in guda biyu Allah ya sa mu dace su ne za a a amana ta don haka ga lambobi kamar da muka bada wato sufli takwas sufli biyu uku bakwai uku tara tara tara biyu ga sufli takwas sufuli tara bakwai bakwai bakwai biyar hudu hudu tara ka kira domin ci gaba da wato karanta wani addu'o'i da malam ya bada Salamu alaikum. alaikum salam. Mama Ammar ke daga ɗan bushiya. Mama Ammar. Du'a'ul Sati Bailal yake kifirli rabbi kifirli allahumma kifirli warhamni wahdini wajibirni wa'afini warzuqni warfa'ni na'am Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To Khadija sai daga muryarki. Ba ma jin shi zai Khadija. Na'am to. Na'am. اللهم اغفرني وارحمني واهدني وجبرني وعافني وبجبرني وارفعني. نعم. الحمد لله. Assalamu alaikum. alaikum. alaikum. alaikum alaikum. alaikum Muna tare da kai. Hello? Muna tare da kai, baka jin Muawiya. رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجنبني وعافني وارزقني واعطني وارزقني يا ايتو بارك الله فيك نعم معوية رجاء رجاء نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ما لا بركة كل الجمعة بركة لشبوها Hajjayin da ke a wurin daga fadarawa. To malam muna addu'a Allah ya sanya alkhairi. Amin. To bismillahir rahmanir rahim. Rabbi firli rabbi firli. Hmm. Allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Hmm. Tashi lafiya. To, a ah, jihar da ke wurin sai dai kada Wa alaikum salam. Barka da aiki. Barka da shigowa ke magana. Bilkisu Hassan daga Kudi Kwatar. Bilkisu Hassan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Batik hmm. fili rasik fili. Allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Da fatar za ku tashi lafiya. Alhamdulillah. Hmm. akwai السلام na alaikun islam اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني وارفعني alhamdulillah amin mama asma'u akwai sakon alaji nura koli ga waɗanda suka samu dacewa kamar yadda ya saba bayarwa a cikin wannan shirin Allah da assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam annabi daga ayin bane hindatu بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واذكرني وآتني وارزقني وارفعني نعم بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام نعم نعم محمد نعم Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil fili, Rabbil fili. Allahumma fili. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. نعم. شكرا جميل. السلام عليكم السلام عليكم Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Wace kan layi? Wa? Wasilatu da garido. To, wasila mana jinki wasilatu. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu alaikum. To kada a manta shi ke zuwa muku kai tsaye. Wa alaikum Alhamdulillah magana. Musa ne daga Musa daga turinku. To muna Musa. Na je ko dai zaka rediyon ku? Eh, yanzu na buɗe to to je ka ci gaba sauran muna godiya musa daga su ya sa eh, assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ake kan layi mare mamu alaji daga cikin wada mare mama alaji ina ji malam wannan kai wa alaji da kake tambayin sunan ka zainab ce to zainab ko eh zainab ana ah, gode الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وجبرني وعافني وارزقني ورفعني نعم madalla amin maryam amali muna godiya to akan kallon samu wani na iya kan abin da iya daukar da cikin da suka kira a cikin wani shirka hmm. da suka karanta wayannan addu'o'i da aka bada eh to alhamdulillah babu shakka waɗanda suka bugu suka maimaita wannan addu'a da muka bada makon da ya shuɗe kuma muka sake maimaita ta a yau muka sake ba su daman su bugo su maimaita hmm. hakika sun yi kokari wajen karanta addu'a daidai a kawai tsokacin da zan yi shine idan mutum ya bugo kamar da muka faɗakar a makonni da suka shuɗe kamar uku ko hudu haka baya cewa idan mutum ya bugo ya faɗi addu'a ya cewa addu'ar kaza ba don kuma ba saboda irin su na turunku waɗanda suka buɗe ba su da kama ba za su iya gane wana maudu'i ake ciki eh, yana da mahimmanci gaskiya ne kwarai da gaske hakan ko baka samu akwai wanda zai ta neman layi malam abakar yana so ya bugo ya maimaita an saboda dubban mutane ne ke kokarin neman layi daya to kaga ko da mutum bai samu layin ba zai iya haduwa da mutane wajen sanin halin da ake ciki mm. kuma ya karu so da dama waɗanda suke saurare kadai sun ma fi kila wanda ya bugo in ya maimaita don wani kawai shi da ya bugo ya karanta kila tafiya zai yi wata kila wani uzuri irin da shi go mai saurare zai bi shirin tun daga farko har zuwa karshen sa to da haka muna jinjina mu waɗanda suke saurare in da fatan Allah ya bamu lada duka baki ɗaya kuma waɗanda duk za su bugo in su maimaita su yi kokarin faɗin addu'a su ce wannan ita ce addu'ar kaza kamar yadda mu ma muke faɗi kafin mu bada addu'a sannan har wala kuma muna tsokaci zuwa ga kulawa da ainihin wato haruffa da kuma wasu luka yadda muka saba faɗakarwa wannan shine abin da zan yi sokaci a kai Allah samu dace alhamdulillah Allah samu dace wannan akwai ah, menene sa addu'a mu ta bari mu da addu'a da a bana mako mai zuwa da kuma sakon juma'a to alhamdulillah rabbil alamin idan Allah ta'ala kan mako mai zuwa yanzu mu bada du'a usujudi tilawa kamar da muka sani muna cikin watan sha'aban hmm. abin da ya rage tsakaninmu da watan ramadan duka-duka bai fi kwana ɗaya ba ko da biyu in ba ga wata ba wata ya yi talatin to kaga ashirin da biyu kenan in ba ga wata ramadan ranar ashirin da tara ba kenan to duka dai ma koma dai mai ke akwai muna fatan allah kai mu ramadan lafiya a zan hada da sakon da kuma addu'ar a lokaci ɗaya saboda alakar su babban sakon da zan kira zuwa gare shi musamman a daidai wannan wata da muke ciki watan sha'ban kamar da na fara faɗi cikin fassarar ko kuma abin da sakon da hudu ba dunkulallen sakon da ke cikin hudu ba hudu ban harami ne lallai fa babu shakka muna cikin wani wata mai daraja wani wata mai falala wani wata mai mahimmanci a rayuwarmu wanda bai kamata a ce mun yi sake dangane da wannan wata ba a irin wannan wata ne magabata suke yawaita yin azumi da harshen manzo Allah cikin hadisin Usama bin Zaid wanda wata ran yake cewa manzo Allah sallallahu ban taba ganin ka kana azumtan wani wata <clears throat> da yawa kana yin azumi da yawa a cikin sa ba irin wannan wata na Sha'ban to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mishi cewa ai wannan wata ne wanda shi ne watan da Allah yake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah a tattara duk wani abin da mutum ya aikata mai kyau da mara kyau a tafi da shi zuwa sama sannan kuma a sake buɗe wani sabon shafi a cikin wata mai zuwa wata Ramadan kenan magabata na kwarai idan irin wannan watan ya zo suna kakkaɓe alƙur'aninsu su magabata na kwarai sukan fidda zakkan su janyo zakkan idan sai cikin ramadana zakkar ka za ta yi shekara mana bakar sai ka da ita watan sha'aba saboda yin shiri da kuma tattali don fuskantar ramadan suna mai da alkur'ani ya zama shi ne abin hiransu a yaushe a cikin wannan watan har ma magabata sun shahara da cewa suna kiran wannan watan da suna shaharul qurra watan alaramuni watan gangaren gangaren mahaddata gwanayen alkur'ani to a wannan wata ake ƙara gane su suke ƙara fayyacewa suke tafiya saboda haka duka musulmi ne amfani da wannan dama na wannan wata na yawan karatun alkur'ani to addu'a da zamu bayar abin da yasa ce tana da alaka da wannan tsokacin mm. ko wannan sakon shine to idan kana karatun alkur'ani ka san akwai wasu wurare da zaka ga ana yin sujada to wannan sujada me ake karanta madalla to akwai addu'a da ake za ka iya yin tasbihi amma dai akwai addu'a wanda shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da alqur'ani kuma ya sujudu ya yi sujudan alqur'ani sujudar tilawa to ga yana karanta wata addu'a wannan addu'a ita zamu bada eh ga ci kamar haka idan mutum ya sujada in yi yana tilawa ya zo wajen sujada sai ya ce sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin zan maimaita sajada wajhiya lillazi khalaqahu وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين addu'an sujadan tilawa akwai banci da wancan wanda muka gaba addu'an sujada wanda ake a cikin sallah ita kuma wannan a wajen sallah kana tilawa sai ka zo wajen sujada kawai sai ka durkusa ka kalli gabas ko duk inda ya samu ba sai gabas ba ko kana da alwala ko ka da alwala sai kai sujada domin kai sujada ga abin za ka karanta sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin wannan ita ce addu'a da muka bada yau du'a usujudi tilawa da nufin idan Allah ya kai mako mai zuwa za a bugu a maimaita amma kafin mako mai zuwa nake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon lizimtan karatun alkur'ani a cikin wannan wata kamar yadda na faɗakar cewa wannan wata ne na makaranta alkur'ani wannan shi kuma da Allah ya saka wasu sauraro kamar yadda aka saba akwai sako daga alhaji nura poli na dudu motors da kan bada ga waɗanda suka samu dacewa wato a bangare biyu bangaren mata da kuma maza wanda suka samu cewa na farko akwai umma aiman wance wace daga kinkinan wani ta fara kira ko kuma ce lamba ma sifili takwas ɗaya shida uku ɗaya biyar bakwai tara bakwai takwas sai kuma na mu'awai idris kuma sifili takwas ɗaya sifili takwas takwas sifili hudu hudu sifili tara waɗannan su ne wanda suka samu dacewa kuma allah ya da za ku sadu da saƙo daga shi alhaji nura koli daga gudun motors don haka anan zami ban kwana da malam da kuma kuma tsaro baki daya cikin na shirin alaska sai allah kai mu mako mai zuwa za a ji mu dauke da sabon shirin a don shi malamin namu dr hafiz dr hamis alhafiz limamin masallacin juma'a na elido da ke nan tudun wada kaduna da ya fasara mana kurwa daga masallacin harami sai kuma wacce ta sada mu da ku lara musa gambo ni abubakar umar ke cewa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله